Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Thank you. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا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 أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل في السر والجهر فإن التقوى خير الزاد للمعاد واعلموا عباد الله أن الله سبحانه تفرد بالخلق والاختيار قال تعالى في مهكم تنزيله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون ومن رحمته بالعباد أن فاضل بين الأوقات والأزمنة فاختار منها أوقاتا خصها بمزيد الفضل وزيادة الأجر وزيارة الأجر ليكون ذلك على آل شهد الهمم وتجديد العزائم والمسابقة في الخيرات والتعرض للنفحات ومن هذه الأزمنة الفاضلة أيام العشر ذي الحجة التي اختصت بعدد من فضائل والخصائص فقد أقسم الله بها في كتابه تنويها بشرفها وعظم شحنها فقال سبحانه والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال عدد من أهل العلم إنها عشر ذي الحجة وشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها أعظم أيام الدنيا وأن العمل الصالح فيها أفضل منه في غيرها كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن في هذه العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه إمام أحمد في مسنده وفيها يوم عرفة الذي قال صلى الله عليه وآله وسلم فيه كما في حديث عائشة رضي الله عنها ما من يوم أكثر من أن يؤتك الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء صحيح رواه مسلم عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا رحيما alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah ubangijin Allah nan da ya saukar da littafi bisa ga bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma Allah ubangiji bai sanya mu wannan littafin nan karkata ba Allah na cewa alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja inda ce godiya ya tabbata ga Allah Allah nan da ya saukar wa bawansa littafi shine alqur'ani walam yaj'al lahu iwaja wannan littafin nan inji Allah ce bai sanya mata karkata ba inji Allah ce wannan littafin nan qayyiman bi ma'ana littafi ne mai kakkan littafi littafi ne wanda ke kan daidai kamar an tambayi Allah ne Allah menene nufinka da ba annabi littafi mikakkin littafi littafin da ke tabbaci akan daidai inji Allah ce liyunzira ba'san sharidan min ladunhu domin annabi ya gargadi bayin Allah da wata jan kunni mai sanani a gunsa shi Allah don annabi ya suratar da bayin Allah wata azaba wata sanani wata azaba wata jan kunni mai sanani da ke gunsa shi Allah mawa ma wa'anda suka kibin Allah ga wa'anda suka kibin Allah suka ki imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma wannan alkur'ani guda gudan ya ba da labarin farin ciki wa bayin Allah da yake sun yadda da kiran annabi suka yi imani da annabi suka kama suka rungumi abin da annabi ya zo da shi suka bi annabi aka yi addini tare da shi kamar sun kuma Allah Ubangiji ya musu tattalin wani gida na aljanna gidan da yake idan mutum ya shiga ciki karshen sura na suratul kafi Allah na cewa la yabghuna anha hiwala bayi ko kuwa halitta ba za su so karkata zuwa ga wani abu daban gabarin wannan gidan aljannan nan ba shine aljanna duk wanda ya samu aljanna bai wish a ce ya samu wani abu daban da ya fi gidan aljanna kowane irin ni'ima mutum ya samu na duniyan ga ya gan wanda ke gaban shi da kuma yana so amma ni'ima na aljanna kawai shine yan mutum ya same shi in ya duba hagunsa damansa gabansa bayansa samansa da kasansa ba zai gan wani ni'ima daban da yake yafi wanda yake cikin nan ba don haka ba zai fata a ce da ya fita inda yake nan ya koma wani wuri ba shine Allah ke cewa cikin sautu Ali Imran faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza faman zuhziha anin nar ai faman ubida anin nar duk wanda aka nisantar da shi gabanin wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna in ji Allah ce faqad faza lalle hakikan bishin ya rabunta babban rabon da yake babu wani rabo bayansa ubangiji Allah ya bani da ku duka rabo na aljanna to wannan Allah ne muke tabbatar da godiya gare shi muna kara tabbatar da shaida kamar babu wani abin bauta da ke cancantan bauta sai dai shi Allah kuma shi kadai baya aka muna kara tabbatar da shaida kamar annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawa ni na Allah manzo ni na Allah wanda yake Allah ubangiji ya aiko shi zuwa ga halitta na mutum da aljani ya zo ya samakar da mu ya fidda mu daga duffain nan na bata ya taho da mu a cikin haske na shari'a ubangiji Allah ya ba mu shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi ya zo duniya ne da haske duk wannan ya kama gezan nan na annabi me shi nan ya samu hasken nan na annabi nan duniya har lahira Wannan kuma yake bin annabi me shi nan yayi hasara ba nan kare ba yayi hasara nan duniya ne har can lahira wani malami na yabon annabi yana cewa bi kaffaika ka turran wa khusruhu wa ghayruka lam yulfu ladayhi naqira Allah saka ma Sheikh al-Islam al-Khairi yace bi kaffaika yace a tafin hannunka biyu ya kai manzon Allah da khalqi ake samun riban halitta wa khusruhu da kuma kasaran halitta tafin hannunka biyu ya kai manzon Allah bi ma'ana a cikin hannayenka biyu ake samun riban halitta da kuma kasara na halitta amma wa ghayruka lam yulfu ladayhi naqira wani da ba kai annabi ba ko banza ba a samu wurinsa a sai kenan alkhairi da riba na halitta in mutum kana so yana tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma ne kuma duk wanda ya ki bin annabi ba sai ya nemi ba automatically zai samu khasara ne shi yasa annabi na cewa cikin hadisi yana gaya masu habai alhalin wannan sakon da annabi ke ba su habai nan sakon mu da su duka ne annabi na cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba annabi ce dukkan al'umma na sun shiga aljanna sai dai wannan shi yake su abai annabi su yi mamaki suka tambayi manzon Allah wa man ya aba ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah wa ko zai gan aljanna ya ki shiga annabi ce man da dakhala aljanna duk wanda ya yadda yayi imani da abin da nazo da shi ya mini biyayya a cikin sha'anin sako Allah da nazo da shi dakhala aljanna automatically mai shin nan ya shiga aljanna bi ma'ana ya shiga annabi ce wa man asani wanda ko ya gan abin da nazo da shi sako ya kai gare shi labari na ya kai gare shi sai ya ki ya amince ya yadda ya rungumi sakon Allah da nazo da shin nan annabi ce automatically faqad aba mai shin nan yaki bi na kenan yaki shiga aljanna kenan to don haka ne malamin ke cewa riban halitta da kasaran halitta duka yana tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to Allah bangiji ka sa mu cikin waɗanda yake da su bi annabi su samu shirya na annabi annabi ya zo duniya ne yana sirar da halitta gabarin hallaka wani malami kuma na yabon manzon Allah yana cewa imamul huda laulahu ma urifa al huda ata wal wara fil jahali kad bala gulmada faraddahumu bil ilmi an subulir rada yace imamul huda annabi shugabani na shari'a laulahu in ba don annabi ba ma urifa al huda da hadita gaba dai ba san me ake shi ba shari'a ba ata annabi ya zo ne a cikin duniya walwara alhalin talikai shine halittar Allah baki dai na daga mutum da aljani fil jahali ana cikin matukar rashin sani kad bada gulma da an yi nisa an tuke cikin rashin sani amma da annabi ya zo da yake haske ni sai annabi ya zo faraddahumu bil ilmi sai annabi ya kawo su reverse annabi ya dawo da su a cikin haske amma bil ilmi da sani da ilmi an subulin rada ga barin tafarkayya na halaka annabi ya zo ya fidda mu daga cikin dufai na bata ya kawo mu cikin haske na shirya kisa alkur'ani Allah da kashi na ma annabi shi shaida yana cewa wa innaka wa innaka wa innaka latahdi ila siratil mustaqim yace kuma lalle kai annabi kai mai shiryarwa ne koko kana shiryarwa zuwa ga hanya Allah madaidaiciya kai mai shiryarwa ne zuwa ga hanya madaidaiciya don haka bayin Allah duk wanda yi riko da hanyar nan na annabi ya tabbata wannan hanyar nan yana yana linkin shi ni ya sadar da shi zuwa ga Allah amma duk wanda ya kauce gabarin hanya annabi dama wa ma za ba'd al-haq illa dalal miki bayan gaskiya bata in ka bar annabi shaitan da ka bi ubangiji Allah kiyaye mu rakin Allah da amince amince na Allah su kara tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yan gidansa wayanda yake sun yi addini tare da shi da abokannansa wayanda suka yi fama suka zudda su. wurin tabbatar da wannan addini ubangiji Allah ya hada mu da su duka ya muna baiwa nan duniya har lahira baya ka bayin Allah kamar yadda wancan mako muka shimfida hutuban mu muka ce Allah ubangiji shi kawai ne ya kadaita da halitta dukkan mun ga Allah ya halce mu ni ba da shawaran ma iyayen mu da yake da dalilin su muka zo duniya ba to an dai Allah ya halce mu ba da shawaran iyayen mu ba mu da kanmu shawaran mu ya zo ciki babu domin inda Allah ya yi shawara da wani a cikin halittar ni da kai bawan Allah da iyayenmu ya kamata a ce Allah ubangiji ya yi shawara da su amma Allah ya kawo ni da kai duniya ba da shawarar iyayenmu da dalilin su muka zo duniya ba a sai da ni da kai dai ba magana mu kenan to yadda Allah ubangiji ya yi halittar mu ya kawo mu duniya ba da shawaran kowa ba haka nan ne Allah kuma ke ganin dama yana zaben ababen da ya ga dama cikin halittunsa Qur'ani a cikin suratul qasas Allah ubangiji na magana yana cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara yace annabi kuma ubangijin ubangijinka shike halitta abin da ya ga dama daga cikin halittun nan nasa kuma ya zabi wanda ya ga dama halitta ba su da hannu a cikin zabin da Allah ubangiji ke musu Allah ne kawai yake fifita wanda ya ga dama ya dakatar da wanda ya ga dama amma duka da adalcinsa Allah ubangiji bai fasha Allah ubangiji bai zalunci wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid Allah ya ce ma annabi kuma ubangijinka ba mai zalunta ne ga bayinsa ba Allah ubangiji bai zaluntan bayinsa Allah ubangiji ya goge zalunta ga barin kai nai Allah ce ya yace inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu Allah wai shi Allah ya haramta zalunci makansa ya kuma haramta ya sanya zalimci abin haramci ni tsakanin mu don kada mu zalimci kanun mu Allah ko bai haramta muna abu sai shi ya zo yana yi to haka Allah bangiji ya haramta muna zalimci ni kan Allah ya riga ya haramta ma kanshi zalimci don haka duk wani abin da ka gani ganin dama Allah ne to da haka bayin Allah daga cikin waɗannan zabe-zaben nan ba halitta na masu motsi kawai ba hatta kwanuka da ranaku da darrai da zamunna Allah bangiji ya fifita wani kan wani manzannin Allah su ne fiyayyen halittu amma daga cikinsu Allah ubangiji ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd in ji Allah ce wancanen ka musu Allah mun fifita sashi kan sashi da ya kai kan sakan class kuma na annabawa sai ya ce wa lakar faddalna ba'dhan nabiyyin ala ba'd wa ataina dawuda zabura cikin suratul Isra'i kenan wancan aya cikin suratul Baqara wannan kuma cikin suratul Isra ji Allah bangi ya ce wala kad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd lalle hakika musu Allah mun fifita sashin annabawa akan sashi sai muka zabi annabi Dawuda muka bashi zabura dukan ga domin bawa Allah ka gane ni kamar Allah ubangiji yana zaba wanda ya ga dama ya fifita wanda ya ga dama ya shugabatar da wanda ya ga dama ya jinkirtar da wanda ya ga dama gwaninta kenan na Allah daga cikin wannan ne kamar yadda muka yi magana hatta zamunna Allah ya fifita wani zamani kan wani zamani yadda ya fifita wani zamani kan wani zamanin nan haka nan ne ya fifita ayyuka na kwarai cikin wa'annan zamunan nan fiya ga wa'ancan zamunna ce sa in dai Allah ya fifita zamani kaza to Allah na fifita duk wani aikin da bayi za su yi a cikin wannan zamani daga cikin su ne ganin daman Allah sai ya duba a cikin ranaku ranaku ranaku ranakun shekara gaba daya sai Allah ya fifita wasu kwanuka guda goma kwanuka guda goma nan su ne farkon kwanuka goma kwanukan goma na farko na cikin watan zulhijja watan zulhijja nan ana duban shi gobe ko zuwa jibi bayan Allah so da yawa mutum bai san abu ba bai kulawa da sha'anin shi amma ‘yan mutum ya san kima abu ya san value abu ya san nauyin abu so da yawa ka gan ya kula da shi yana himmantuwa da shi kuma musulcin mun ga kowane lokaci tunasarwa ne alƙur'ani Allah ya hori annabi da kanshi yace fa zakkir wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin inda Allah ce ma annabi annabi ka tunasar to don haka ko da ma wa'azi in ka an taba yin shi yana da kyau a zo a sake maimaita yin shi kuma ko da an taba yi yana da kyau a zo a sake maimaita yin shi abin da ya sa mutum bai kosawa da wa'azi kenan mutum ba baka cewa a ah, mun ji mun gaji mun ji mun gaji mun saba ji wannan babban alama ne na hasara da rashin dadin kai Allah kiyaye mu bawan Allah ko da ka ji wani abu yanzu ga ka tashi jim karan ka je ka kuma iske ka taras ana maimaita wannan abin bude kunni ka saurari domin zuciyar nan naka ba kunnin ka shike ji amma mai karban shine zuciya kunnin ka ya gaji da ji amma zuciyanka shi bai gaji ba domin zuciyanka da mawa yake jin nan da mawa yake budewa yana karba abin shi yasa ka duba kullun na fari ba wanda ya taba zaunawa cikin munga wai yana koyo yadda zai haddace fatiya yana koyo yana so ya haddace fatiya ya aka yi muruka muka haddace fatiya kamar ruwan shan mu saboda bi saboda yawaita yi kowane sallah ka karanta fatiya. Na filla ne farilla ne sallan dare ne sallan yini ne ka karanta fatiya. ta karanta karantawa mu fatiya ya sa dukkan mu ga mu ya karanta fatiya. amma me yasa mun ka ba mu karanta amma cikin kanmu da sauran surori cikin kanmu saboda ba a cika yi ba sakan yan na cikin lore <laughs> mufta makabira shi wani bawan Allah na zo ne yana cewa wai kagan aka je makabira ko mun sha ce kul wallahu kul goma sha daya o kaga musu wani sun taba cewa a karanta yasin wa wata rana aka bani anya yara ne ko da ya saba runa ne sai suna cewa wai ni na ci a karanta bakara kaga <laughs> to tunda na gane shi muka je bada ba mu cewa ya addu'a ya yace mu karanta bakara ba mu cewa mu yi shaka kamata kowa ne nemi qur'ani kenan don wani ya karanta to abin da yasa ba yana karanta wasu rori manya-manyan ne so da ba su karanta su diwa ba ce sa haka nan ne in kana jin wazi mo mo mo kaga zuciyanka ya karbi abin automatically in abin ayi ne kaga zuciyanka da kanshi na kwadai yayi in abin a bari ne haramun ne kaga zuciyanka da kanshi zo yana kyaman abin shi yasa Allah ya ce wa annabi fadhakkir fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu hal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra da da shi annabi kai wa'azi in wa'azin yayi amfani to wanda ke tsoron Allah ya suratu ya wa'astu da tunawanka Allah to da haka bayan Allah an ji an sani amma muna sake maimaitawa ne mu gane farko kwanuka goma da watan zulhijjan nan kwanuka kenan da su ne fiyayyen ranaku a cikin duniya shi yasa na alqur'ani cikin suratul fajr da Allah ke cewa wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun li dhi hijr dhi hijr bimana mai hankali oh, qur'ani na da dadi inda Allah ya ce wa layalin ashr Allah ya ce malumma na tafsirin alkur'ani da yawa suka ce abin nufi da layalil ashir nan shine kwanuka goma na farko na watan zulhijja Allah ubangiji ya yi rantsuwa da su Allah ya rantsuwa da alfijiri ya yi rantsuwa da kwanuka goma farko na watan zulhijja ko da yake saboda adalcin ilimi akwai wasu malumman da suka ce kan wannan ana batun last 10 days na watan ramadan saboda mu bada haƙƙin ilimin ya kamata mu kawo wannan kuma amma jumhurul mufassirin mafi yawan masu fassara na daga manya-manyan sahabai da 'yan bayansu da 'yan bayan bayansu suka ce batun kwanuka goma na hijjan ga ake yi to da aka bayan Allah yanna Allah ya fifita ga kwanukan ga akan saurukan kwanukan duniya duka haka nan kuma ni Allah ya fifita ayyuka na kwarai a cikin ga kwanuka fiye ga sauran kwanuka don haka yau musulmi ka sani na sani kin sani ba sai an saya an ce miki yi kaza ko yi kaza ko yi kaza ba duka mu mun san abin da ke da kyau mun san abin da bai da kyau duk wani abin da ka san kamar aikin kirki ne shari'a musulci ya yarda da shi ba wa Allah ka yawaita yi ka yawaita yin shi ka yawaita yi nafilfili ne sadakoki ne karatun alkur'ani ne nafilan ka cikin wannan kwanuka bai daidai da nafila da wani zai cikin wasu kwanuka daban sadakan ka cikin wa'anga kwanukan ga bai daidai da sadakan da zaka yi cikin wasu kwanuka daban tashi wani dare da zaka raya dare cikin wa'annan kwanuka bai daidai da raya dare ga cikin wasu dare daban to da bayan Allah mu kokarta wata rana annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya hage su habbansa sai annabi na gaya musu a Ibn abbas da imam bukhari ya rawaito annabi ce babu wasu kwanuka da ayyukan kirki a cikinsu ya zama mafi soyatuwa a wurin Allah kamar kwanuka goma na farko cikin watan Zulhijja. annabi ce babu wasu kwanuka da Allah ke so ya ga bayansa na aikin kirki a cikin su kamar kwanuka goma farko na watan zulhijjan ga sai su haɓai suka tambayi annabi walal jihadu fi sabilillah annabi ko da yaki fi sabilillah ne annabi ce walal jihadu fi sabilillah har da yakin fi sabilillah kasa yakin fi sabilillah ko yakin fi sabilillah ne ya kai annabi ya ce wanda ya je yakin fi sabilillah har ya mutu laifuffuka shi duka an share mai Allah kiyaye mu banda bashi Allah kiyaye mu da bashi Allah ban ya kiyaye mu da bashi sai da sahabai sun san kamar zuwa yakin fi sabilillah ba karamin abu bane annabi ya ce wanda ya je yakin fi sabilillah ran shi ya kare wurin in an sa shi kabari wani batun azaban kabari wani fitinan kabari su ba da su ciki ba in an je kiyama kuma suna safin shuhada'u ne annabi ya ce karan takobin da ya ji kawai karan takobi da ya ji kawai yanzu aka muna zo ne bar wani abu ya kara kasa da karfi ka gani ba ka gane liman ya fita farko ko dai <laughs> ladan ya fita farko ko dai yan masallaci ba ya fita farko lokacin za ka gane kamar takoro na ba glass an tututuma wuce amma shi mai shinga yana sai takobi na kara kan shi ka kai kai kai kai kai annabi ce wannan kawai ya ishe shi fitina don haka bai gan wanga fitina duniya ya kuma zo lahira kuma Allah ya fitine shi Allah bai mai haka amma duk da haka inji annabi ya ce ayyukan kirki cikin waɗanga kwanukan ga ya fi ma ya fi lillahi sai annabi ya ce sai dai mutumin da yake ya fita da kanshi ya fita da arzikin shi shine dukiyan shi ya je ya ke fi yan yayyaki aka yake shi yayyaki aka yake shi aka kashe shi rai ya kare wurin dukiyan kuma aka yi amfani da dukiyan har duka ya kare fili ke fi lillahi annabi ce bai komo gida da ran shi ba balle ya komo da arziki to wannan dai ni ba hada shi da wannan aikin kirki cikin wannan kwanuka to haka bayan Allah mu yi kokari mu yi kokari mu yi kokari mu yawaita aikin kirki cikin wayannan kwanuka guda goma nan kuma suna da captain su ka san in an je team da buga ball ana fit da best 11 ne amma cikin best 11 na kuma akwai captain baya ba kowa ruka captain ba nan ya banna abin ga kafadan shi an fi da captain abin ga captain team nan to captain wayannan kwanukan nan shine ranar arfa don haka ranar arfa shi ne fiyayyen ranakun duniya duka adal itlaq wallahi Allah bai yi wasa da ranar arfa ba Allah bai yi wasa da ranar arfa ba ranar arfa inda akwai lokaci mu gaya ma junanmu menene ranar arfa rana kenan da ranar Aisha ta ce annabi ya ce Allah da kanshi na kusanta ne zuwa ga bayan shi ba kusanta na zatiya kamar Allah ya kawo jikin shi kusa da ni ba a'a ibara rahama Allah na kusanta da bayin Allah har ya kai ma annabi na cewa babu ranan da Allah ubangiji ke yan ta wuyayin bayinsa daga barin azaban shi kamar ranar arfa ibara rana kenan da Allah ke freeze abin ga slaves bayinsa daga azaba saboda darjan wannan ranar rana kenan da Allah ubangiji ke buga kirji yake proud kan mala'iku da ni da kai Allah na cewa ku duba bayina mi suke so an bar garuruka aka bar gidaje aka bar dakuna aka bar iyali aka taso aka zo wannan farfajiya me suke so Yadda Allah Allah abin na ce mala'iku ku duba kai da baka wannan filin kuma ko da yake dewa ba za a samu aje wannan filin shekara gaba Allah ya k'a mai sawo shekara dukan mu ga muna da rabon sayuwa wannan filin annabi ya ce kai ma baka lose ba azumi rana guda ɗaya tal annabi ce azumin ranar arfa ina kauna daga Allah ya kankare ma bawa laifuka shekara biyu rana guda ne amma in kai azumin Allah ya karbi azumin kana da lada na kankaren laifukanka shekara biyu shekara gudan da ya wuce cikin rayuwanka da shekara gudan da ke gabanka in ka aikata wani laifi kana da garanti kan Allah ya yafe amma wannan ba ce mu je mu yi laifi ba Allah ya yafe muna to daga bayan Allah wa'annan kwanukan ga zamu shiga cikin su kenan yi kokari ka ribace su abin da yasa ya kamata mutum kai himma ka ribace su ni ba ɗan sun zon ga ba kai ka sani ban iya sani mun gan sabo abin da ke da ban tsoro kenan wa'anda ke karkaran mamobi da nima da newtown wancan ba wasu malumman mu manya manya biyu malam Hassan da malam Hassan suka wuce malam Hassan na newtown da malam Hassan na mamobi haka nan ya yi sallama gida ya fita ya je kawai yana zo cikin kujera shu ya mutu ya kare ba ciwo ba komi sakaran gano haka Allah ke yi ba wanda ya gane mu bar na ga yau ga mun komo sabon mako mu bar na ga bayan juma'a ga mun komo ya mu yi ba wanda zai iya gane abin da ya yasa na every single opportunity ka ribace shi ka make benefit of it saboda in karshen ka kenan kai dai kai rabonka amma kana jira a ah, sabon abin ga sabon abin ga sabon abin ga wannan batun ka ne ba ka gane ka kai sabon kuma yana daga cikin ababen da annabi ce mu yawaita yi shine at-takbir wat tahlil wat tahmid shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd balle kun da kuke daga wurin kasuwanci su ibnu umar da sauran manyan sahabbai annabi suna yawo kasuwa ne suna yi da karfi ana hamsawa suna yawo kasuwa ne suna tada murya suna yi ana hamsawa shi yasa kagan kamar da ranar ya kai an tabbatar wata ya saya gaba daya masallatai da suka sani kaga limamai ba muna jira ne she bayan idi ba mistake da muke kan yi kenan ko da yake bayan idi ko ana yin for the next 2 3 days na amma abin na farawa ne tun farkon ranar da wata ya saya gaba daya ana Allahu akbar Allahu amma muna jira she mun idi mun kare mu yi ban ce wannan ba shi ba akwai shi amma ba lokacin da kawai ake yi shi kenan ba an ya fara tun farkon watan kuna yi kuna samun riba kuna yi kuna samun riba ko da kai wani babban aiki ba wanga kawai nga wanga shi bai da wuyan yi zikiri ne kawai Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alham kana mai mai yi in ka zo kana cikin lura kana zuwa kasuwa ne itayi in ka zanen shagon ka wani bai zo dai sai wani abu bane itayi wani ya zo dai sai abu shi ka bari ka sai mai in kare ka zauna ka ci gaba kina yi maza na yi mata na yi in ka tashi kana cikin mota za ka koma gida kuma kana yi bai da wuya amma wallahi in Allah ya yarda da shi ka gan irin sakamakon da Allah zai baka don wa'anga kalmomin da ke fitowa bakin ka cikin wa'anga kwanakun ga ranakun ga ka so da a ce kamar kwanukan duniya duka haka nan ne ubangiji Allah ya ba mu iko yi amma yi kuma ubangiji Allah ya karba inda muka daidai Allah ka samu na mizani inda muka kuskure kuma ubangiji Allah ka yafe muna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ibadallah kuma ila salatikum yarhamdulillahu wa iyyakum